can baya dai shugabannin kungiyoyin Fulani a Najeriya sun sha kokawa akan rashin sauraron matsalolin Fulani makiyaya da aka fi ta'allakawa da ayyukan ta'addanci musamman a arewacin ƙasar wanda ake ganin na kara hura wutar tashe-tashen hankula a yankin. wannan ne yasa a karon farko gwamnatin tarayyar najeriya ta gudanar da wani babban taro a birnin kebbi wanda ya hada hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron kasar da kuma shugabannin fulani a dukkan matakai a karkashin jagorancin ministan lamuran cikin gida abdulrahman dambazau this gathering is aimed at uh, you know, part of the steps we've been taking to end some of the crisis Minista Dambazau ya ce wannan taron wani sashe ne na matakan da ake ɗauka domin samar da maslaha da kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma kamar yadda yake kunshe a manufofin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS. to sai dai mukaddashin su feto janar na 'yan sandan najeriya muhammad adamu yana ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin najeriya sun wuce na fada tsakanin fulani da manoma wayannan mayagun mutane ne wanda kawai suna neman ba abin da suke nema sai dai su musguna wa mutane su kwace musu kayan su barayi ne kawai wayannan mutane kuma kamata yi dukkan mu mu haɗa kai mu ga cewa ban bar wayannan barayin sun ci ah, gallaban mu ba Duyin da suke nan mu fitar da su wanda za su gyaru su gyaru wanda ba za su gyaru ba mu kai su prison. To ko menene manufar zaben jihar Kebbi domin gudanar da taron? Tambayar kenan da na yiwa masaukin mai masaukinsa gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aiko a haɗu da shugabannin Fulani duka na Najeriya a ji matsalolinsu kuma da hanyar da za a taimaka musu domin inganta da rayuwarsu wajen zaman lafiyar ƙasa da bunƙasar da ƙasa wajen wadatuwar abinci da nama da madara da nono. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta yace Allah na ƙasa Muhammad Kiruwa Ardo Zuru. Kowane tasiri wannan taron zai haifar? Tun da tarihin Najeriya yake ba a taɓa ɗauko hanya ta walwala matsalar rikicin bahillaci ba. domin duk abun labari ne wasu ne ake turowa in ma sun je ba za su abun da ke gaskiyar magana ba amma yau shugaban ƙasa ya yanke hukunci da kanshi ya turo ainihin duk wani waton shugaba na tsaro yau ana tare da shi kaga ba magana jita-jita ba ne saboda haka babban tasiri ma ko zaman da aka yi kawai haka a wace nan ba a ce komi ba to ya tabbatar da cewa yanzu al'umma fulani sun samu jagoranci an dawo a saurari meye ne gaskiyan magana wannan ya tabbatar da cewa kenan ashe dama in aka ɗauki mataki na walwale matsala ta ruwan sanyi ta hita yaƙi kuma ita harkar yaƙi ta duk duniya ba taɓa ƙare ta da bindiga ba da, da zaunawa a fahimci juna ake ƙarewa muna ganin yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lahiyar kilani da manoma rahotanni dai sun nuna cewa taron na tsawon sa'o'i uku da aka gudanar da shi a sirrance ba tare da 'yan jarida ba ya ƙunshi dukkan fulani ciki ko har da waɗanda ake zargin suna cikin 'yan da ƙayar baya domin jin nasu bukatu da korafe-korafe tare da zimmar samo maslaha ga kalubalen tsaro. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.